kamar yadda ma shaidun gani da ido suka tabbatar wasu mayakan boko haram ne suka yi farmaki a garin ku da kai da ke da tazarin kilomita shida da shekwata karamar hukumar ta madagali inda ku aka samu asarar rayuka fiye da ashirin ba ga waɗanda aka jikata da yanzu ma aka garzaya da su zuwa asibiti. duk da ana cewa kare guda ɗaya da ake a kuku da kuwa da kaya amma da ne lafar zambe da madagali lafar zambe kusa da gulag su da aka yi wallahi wannan abun gaskiya abun da mutum a tsoro wani magana ne kawai ba ga bawai kore su da aka yi. Eh a asarar rayuka kuma an yi? A yau kan talatin ba yanzu ishirin da shida ba yanzu aka ce yanzu wallahi wannan kan ai mutum. Mutane ashirin da shida suka kashe? Ishirin da shida kuma ba gida ko ɗaya da ya rage a kauye nan. Shi ma da ke ƙarin haske ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin. wanda ma tsawon shugaban karamar hukumar ta madagali ne a bawa maina ularamo ya ce yanzu haka suna ma cikin halin zaman da dare sakamakon irin hare-haren da ake kai mu cikin kwanakin nan daga mayakan na boko haram na sun kwakwace gidaje da dama sun kashe mutane. To wani hali kuke ciki a wannan wuraren yanzu? Eh, halin da ana ciki da yanzu haka mutane ma suna gudowa wai mutane ba su yi nisa ba suna gefen daji har yanzu wai ana faɗi da zuma ana kan business da mutane kuma suna guduwa suna bargari. Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta isu usman abubakar ta ko tabbatar da akwai lamarin da kuma irin matakin da aka ɗauka inda ma ta buƙaci jama'a da suke basu bayanai duk lokacin da ba su amince da wuri ko wasu ba. Eh sofa dai kan zon komai ya koma ya lafa a wani kauye na ake kira shi guda village a ƙarƙashin Madagali. Yan tsagerar ne suka je wurin suka kwana gidaje da kuma eh, suka salwanta eh, dukiyoyin mutane amma yanzu ana nana ci gaba da patrol da kuma amai da tsoro wurin a wasu rahoton na cewa an samu asarar rayuka ko eh, fiye da mutane ashirin kamar me kira za ku wa jama'a ganin kan cewa wannan ba shi ne na farko ba wannan wurare mutane su kamar yadda muka sha faɗa su ci gaba da sa ido kuma su maka mana da fanayinan sirri kuma wanda suka gani ko kuma mutane suka ga su da su su dinga kokari suna sanar da mu kamar ma yadda alƙaluma ke nunawa rayuka da dama ne fa suka sarwanta sanadiyar rikicin na boko haram da aka sha fiye da shekaru bakwai ana fama ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya